This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban ƙasar Ukraine peter Poroshenko ya bayyana jiya Juma'a cewa an ɗan tsagaita wuta a musayar wutar da ake yi da 'yan aware masu ra'ayin Rasha a gabashin ƙasar. Mr. Poroshenko ya shaida wa tashar talabijin ta Ukraine 1 plus 1 cewa ganin mun shafa kwanaki ba tare da asarar rayukan sojojinmu ba manuniya ce cewa an ɗan tsagaita wuta sai dai ce idan faɗan ya sake ɓarkewa nan da nan ukraine za ta nemi makamai masu kisa daga ƙungiyar ƙasashen turai bai dai bayyana wanda ya alkawalin samar da makaman ko kuma waɗanne irin makamai ba ne ministan tsaron ƙasar faransa jean le drian ya bayyana watan da ya gabata cewa Farisa ba ta da niyyar ba Kiev makaman kisa a halin yanzu. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ita ma ta bayyana adawa da turawa Ukraine makamai. Gwamnatin ƙasar Ukraine da 'yan awaran sun sa hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta watan da ya gabata a minis inda suka yi alkawalin janye makamai duk da yawan kai hare-haren da ake yi masu kula da lamura suka ce ana kiyaye wannan yarjejeniya shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya bayyana jiya juma'a cewa ƙungiyar isis tana da tarin makamai da kuma hanyoyin samun kuɗi amma ba ta fi ƙarfin a murkushe ta ba john brennan ya shaida wa majalisar hulɗa da ƙasashen ƙetare a birnin new york cewa mayakan sun samu cikakken horo kuma sun yi ɗamarar yaƙi saboda haka shawo kansu ba abu ba ne da za a iya yin cikin dare ɗaya sai dai brennan ya ce hare-haren da ake kaiwa ta sama karkashin jagorancin amurka ya rage wa dakarun isis ƙarfi akwai kuma alamu da suka nuna cewa foundation ɗinsu ya yi rauni ya ci gaba da cewa tasirin isis yadda yake yin yadda kuma yake so a cikin nasara a iraki da kuma siriya ya ragu domin mun nuna mun samu suna samun cikas mun ga girman shugabannin kungiyar ya ragu mun ga dukan abin da ake bukata na iko da wuri da kuma gudanar da shi ba shi cikin 'yan bangan da ke kungiyar gwamnatin iraki tana kara kaimi a yunkurin sake kwace tikrit daga hannun kungiyar isis da rahotanni ke nuni da cewa an fara cin karfinta kimanin dakarun iraki dubu talatin da kuma mayakan 'yan shi'a suka yi wa birnin ƙawanya kawo yanzu kuma sun kwace sassa da dama abokan ƙawancen misira a mashigin teku sun yi alkawalin tara dala biliyan goma sha biyu na tallafi da kuma zuba jari a wani taron tattalin arziki da nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shugabannin kuwait da saudiya da daular larabawa sun yi alkawalin ba da dala biliyan hudu kowannensu domin tallafawa misira a ranar farko da aka fara taron a sham el sheikh ɗaruruwan shugabannin cibiyoyin kasuwanci da kuma jami'an diflomasiyan ƙasashen turai su ma sun halarci wannan taron shugaban ƙasar misira abdul fatah el sisi ya ce gwamnatinsa ta yi wa dokokin garan bawul ta kuma yi sassauci a sharaɗin da suka sa ya zama da wahala kuma da haɗari ga kamfanoni su zuba jari a misira ya ce misira ta biya basukan ƙasa da ƙasa da ke kanta tana kuma neman ba da ƙarfin gwiwa kan tattalin arzikinta. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce mr sisi ya ƙudiri aniyar ganin ci gaban ƙasarsa ya ce babban manufar juyin juya halin shekara ta dubu biyu da goma sha 2011 shine ganin kowa ya ci more dukiyar ƙasar da kuma zai buƙaci ba matasa damar cimma burinsu na rayuwa kerry ya kuma bayyana cewa amurka ta ƙudur aniyar taimakawa misira ta yaƙi tsatsauran ra'ayi da kuma ta'addanci da ya ce suna ƙoƙarin mai da hannun agogo baya Ƙungiyar ƙodago ta ƙasa a Najeriya ta kammala taron ƙorinta tare da zaben sabbin shugabanni. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Bayan shafi kwana biyu ana kaɗa ƙuri'a da ƙidaya, Comrade Ayuba Wabba na kungiyar likitoci da jami'an kiwon lafiya ya samu nasara a kan abokin hamayyarsa Comrade Joe Ajero. Shugaban mai barin gado Abdulwahid Umar ya gamsu da zaben da nuna shugabannin kwadago ba sa rabuwa da zargin zarmiya ko biyo gwamnati musamman ma a karin farashin mai da ya cilla tun daga naira biyar a zamanin mulkin mulkinsa zuwa naira casa'in da bakwai. Na hau kan turmi na kalubalanci kowaye a gwamnati ko a wajen gwamnati amma zo an yi tuntuɓe ni an ce to ana son a kasassauta ko kuma idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba. Comrade Ibrahim Khalil Nolge shine sabon ma'ajin kungiyar. 'Yan takara tun na farko guda uku kowa a cikin grup ɗinsa ya zartar da cewar babu wanda zai tsaya a wannan matsayin da nake nema a junansu ba su yarda da junansu ba amma an sami yarda a junansu cewar wannan matsayin tunda mu muna bukatar su duk sun yarda da shi comrade allami hammayidi na daga wakilai da suka wa. ba shine jagora na medical and health union na najeriya shekara takwas matsaloli na medical and health union gaba ɗaya mu mun san yana warware mana su sai dai ɗaya daga ma'aikatan kwadagon comrade nasir kabir ya ce ba ba zai adalci ba in dai magana ne ta allah shi dan arewa ne ni dan arewa ne to ina mai tabbatar maka da cewa bai cancanci ya zama shugaban kungiyar nan ba saboda ai wannan mutumi shine national treasurer wannan kungiya kuma shekara takwas baya da suka wuce yan najeriya sun lura kuma sun ga yadda kungiyar kwadago ta sasa cikin wannan hali ka duba ah, zanga-zangan man fetur wannan ban da kake ji da su aka abin nan kuma ana zargin su suka je suka sai da wannan wato fafutuka in ka duba kuma ma'aikata sun sai gidaje ana maganin wato na kristal lali duk sun karɓi kuɗin mutane yau babu gidajen nan babu wasu abubuwa yanzu nlc mutuncin ta zubi a gaban jama'a saboda wa'annan da suka shugabancin nan su tafi su ba mutane guri sun ki yanzu dai za a jira ga yadda waba daga jihar borno zai ɗinke ƙungiyar da tasirin ta ya dakushe a zamanin demokuraɗiyyar nan rahoton nasiru adamu el hikaya an kwantar da wani ko kuma wata ma'aikaciyar jinya ba amurke da ya samu ya kamu da cutar ebola yayin da yake aiki a saliyo a asibitin cibiyar lafiya ta ƙasa da ke jihar nan maryland jami'ai sun ce mai ɗauke da cutar da yake aikin sa kai na jinya masu fama da cutar ebola a saliyo ya iso cibiyar ne jiya juma'a da safe bayan an ɗauko shi a wani jirgin da aka yi wa kariya likitocin da suka ɗauko mai jinyar jim kaɗan bayan isowarsa sun bayyana cewa yana cikin mawuyacin hali hukumar lafiya ba ta bayyana sunan wanda ya kamu da cutar ta ebola ba wanda ya kasance mutum na goma sha ɗaya da ya kamu da cutar ebola da aka yi wa jinya a nan amurka jami'an amurka sun ce wani ba amurke na biyu da mai yiwuwa ya kamu da cutar ebola a saliyo za a kai shi wani asibiti a atlanta domin ya kasance kusa da asibitin emory wata cibiyar da ake aka keɓe ta domin jinya cututtuka masu tsanani daga ƙarshe jiya juma'a paparoma francis ya cika shekaru biyu da zaɓensa a matsayin paparoma tare da yin anabcin cewa ba zai daɗe a matsayin paparoma ba ya faɗa a wata hira da tashar talabijin ta ƙasar mexico cewa ina jin ba zan daɗe a matsayin paparoma ba ya yiwu shekaru biyu ko biyar hudu ko biyar ban sani ba ko biyu ko uku to shekaru biyu sun riga sun wuce fafaroma ya ce ba wai yana son zama fafaro baya son zama fafaroma ba ne sai dai yana kewa yancinsa ya ce ina son in fita wata rana ba tare da wani ya gane ni ba in shiga wurin cin abinci in ci fisa fafaroma haifaffen argentina ya nuna cewa yana yiwuwa ya yi ritaya kamar magabacinsa fafaroma benedict bara fafaroma benedict francis ya yi ba a cewa mai yiwuwa ne ya mutu cikin shekara ɗaya ko biyu da yake bikin cika shekaru biyun fafaroman ɗan shekaru 78 ya kuma sanar da shekarar jin kai mai tsarki za a shiga cikin shekara ne ranar 8 ga watan disamba za a kuma ba da ƙarfi kan batun ayyukan jin kai. labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. wani sauti. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu yake magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Malam Iro ni waje nake kamar kana cikin jirgin sama. Irin 'yan ƙananan jiragen sama na helicopter. abin da ke faruwa kenan. Da gaske ina jin ka kamar a jirgin sama kake ka gaya min a sama kake ne ko a ƙasa. Eto, eh, to ga munan dai muna ga munan dai muna tafiya halima <laughs> eh to shikenan in a sama ne a ƙasa sai Allah ya sani ko <laughs> eh kwarai da gaske to Allah ya kiyaye Allah ya kare <laughs> amin sun mamin halima yawa malam Ibrahim yaya shirye-shiryen zaɓe ya kaga al'amuran tunda nan da kamar makonni biyun Allah da za a yi zaɓe ya ka gani akwai alamun za a yi zaɓen alhamdulillah lafiya kano dai a kin san tun lokacin da aka jinkirta gudanar da zaben nan al'amuran yakin neman zaɓe suka tsaya saboda tsawon lokaci kin san da yake siyasar najeriya siyasa ce yakin neman zaɓen na wato kuɗi ake kashe ba kaɗan ba saboda haka sai 'yan siyasa da dama suka ba da kansu hudu wasu suka tafi kasashen waje amma dai an dakatar da in dai banda masu hannu da shuni sosai a cikin sudan su ne suka ci gaba da yi amma dai yanzu kowa ma dai ya dawo ana nan ana neman zaɓe gadan-gadan amma da alamun za a yi zaɓen nan da alamun da a yi zaɓe tun da aka wuce wasu 'yan lokuta dai ba a ga cewa an sami wata matsala ba kuma gwajin da hukumar zaɓe ta yi na wannan inji da ke wato tantance mai jefa din nan sun dan sami nasara da ce a akasarin wurare banda 'yan abubuwa kaɗan da aka samu to ya daga ƙarin gwiwar cewa watakila dai zaben nan zai gudana kamar yadda aka shirya. Mm, to malam ira tun da da yau asabar ce kan mu dame su da batun siyasa bari mu yi abin da muka saba gaishe gaishe ko bismillah. to halima ai ya kamata ki fara ko da yake akwai akwai wani da na haɗu da shi a hanya kwanaki don ce sunansa anas muhammad soja yana wajen da ake binciken ababen hawa ne a wani gari mai suna kokar gadu kusa da fatiskum ne mun haɗu da shi kwanaki nan hanya yake tambaya na cewa ina halima na ce masa ai sanyi ba zai bar halima ta motsa ba albishirinka albishirinka malam ira ai sanyi alhamdulillah ya wuce ya wuce sanyi a da sauran da halima na ibrahim inda yanzu zan ina dawo tukunna sanyin bai ta ibrahim inda zan dauro a ta in fito daga ni sai eh, eh, eh, a tamfa da dan lullubi in shigo office ai ka san alhamdulillah ya <laughs> to sanyi ya cije kamar yakan kai digiri nawa an yi har sittin. ya to da sauran sun yi halima mu muna tadin nan ana batun a fahrenheit kenan mu ana tadin wajen digiri ɗari da wani abu casa'in da wani abu. Mu aina in muka in muka samu Fahrenheit muka samu sittin ai ran nan kowa hitowa yake waje zaka ga kamar tsutsotsi da kudaje an hito waje ana shan rana. an fito ana shara eh to gaskiya ne kan ba ne sanyi sosai amma kuma ba ba zafi dai kam sosai to alhamdulillah yayi kyau ai ina taya ku murna sosai sosai <laughs> ai wancan satin na ji kana tsokanan moto a sha sanyi lahiya ne kamar ban ji ka ba <laughs> A gaba ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Zakari Salihu gidan Rumji jamhuriyar Nijar da kuma Abdulaziz Alasan Ango mai jiran gado a bakin tashar gidan Rumji da Mutari Isuhu da ke Nyamai. da dodo raba bawa da arziki sai allah da adamu shamuwa mai dawaki a shikal da abba sidi mai galas a bakin tashar gidan rumji ga kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya aishatu matar ahmadu danje a magarya da hajiya rabi matar mayar alhaji ahmadu dan malam da mammani dillalin dabbobi a magarya da habu mulus tayar a gaya da ahadi dan jarida a radiyo garkuwa maradi sai kuma metr tela angon zara a bande da tela isa a kuwa da sani mai datse fada tega da samariya duna fada masoya cilli da saudan hamza wadda ba ta son zama da kazami da laure kase dukansa a magarya sai kuma hawa'u alfa uwar gidan mai unguwa alhaji musa hussaini a magarya kitari. a gaba kuma sai gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mu sanda dangane da rasuwar yar hinda matar mu guba abdullahi allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata allah ya sa ta huta amin shi kuma babban sanda ma'aikin nata da shi buba mai gidanta allah ya bada haƙuri ya ƙara dangana Ga kuma ah, wata gaisuwa ah, amin ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Sani mai wankin hula a masallacin 'yan tasawa a birnin Yamai wanda shi ma muke yi wa fatan alheri da kuma taya shi murna. dangane da arman yashi shafa'atu wanda za a ɗarma a yau asabar goma sha hudu ga wannan wata na maris da karhe takwas a masallacin 'yan tasawa da ke rompon eglis a birnin yamai za a ɗarma arman ne tsakaninta da alisaini Allah ya sa ai biki lahiya a gama lahiya. Amin sun Ga kuma wata gaisuwar hinin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa. Haka kuma muna mishi fatan alheri tare da taya shi murnar bikin yashi Jamila da aka yi ranar 27 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2015. lokacin da aka ɗar armi tsakaninta da angonta alhaji sale dogo digacin zinduwa allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zurriya ɗaya ba amin sun amin kuma kamar kullum da muke cewa mutu ba. amin sun amin ga wata gaisuwa hilin a bari ya huce zuwa ga baba kalkwab sai kuma tsohon shugaban karamar hukumar shandam keke sai haisan kaslon da bako nyelon da Paul Fortnan sai kuma sarkin aji kamai da sarkin lalin longtal sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin shandam longomai Hubert Shalders da watan duk suna na lahiya da duka jama'arsu. su. alaikum na ce to malam iro tun da kana daji kana hanya kana sama kana ƙasa na tabbata ba za ka rasa labarai da za ka ba mu na ban dariya ko na ban al'ajabi ko na ban tausayi ko na ban haushi ai halima akwai labarai da amma duk toshe baki na ake sai a hana ni faɗa su ki hana ka faɗa saboda waɗanda waɗanda suke kwamsawa din ne suke hana ni faɗa <laughs> santuko <laughs> Eh, mana Wallahi in gaya maka wani dan jarida ne ya je aiki yaje aiki difa aka kawo ka an ka je Nijar ka ci irin kwadan salad mu da ake a Nijar a haɗa salad a haɗa omelette. <laughs> wanda ake cewa salad garni wato a hada shi da gasu tumatiri ne da su dankali a dai tsaf a hada komi da komi to ya ci omelet da eh, salad gilashin shi fa luletin shi na idan shi amma da ya ta aka gama cin abinci kawai sai ya nemi luleti sama da ƙasa ya rasa jama'a ba ku ga gilashi na ba <laughs> jama'a jama'a ba ku ga luleti na ba aka ce ga luletin ka idan ka yayi shiru ya ce a dan harare ne wai shi yasa bai gansu ba <laughs> yasa bai lura da cewa eh, wai da ashe wai eh wai dan warare ne shi yasa wai bai lura suna idan shi ba aka ce kai dai ka ce ka ci omelet suya difa eh. <laughs> eh, sannan shi ma adam eh adam gashuwa ya aiko mana wani santin da ya buga shi da kanshi <laughs> ya ce wato a wajen aikinsu ne aka gina musu wani sabon ofis kuma ah. ranar da suka shiga sabon ofishin da karfe 12 sai suka hita su ci abinci ya ce dama su biyar ne kullum suke hita su ci abincin rana tare bai lura ba sun shiga sabon ofis tun da sai sai da aka je ya ce aka hau kan shinkafa da salad ana ta hamanci <laughs> Malam Iro ya ce ya ɗauko cokali cike a hannun shi sai ya ɗaga kai ya duba abokan nashi ya ce ah yau fa mun koma sabon ofis ɗinmu kawai sai abokan suka yi shuru <laughs> suka yi eh, shuru kama ba su ji abin da ya faɗa ba sai can wani daga cikinsu ya ce shago <laughs> ya ce shago <laughs> aka tuntsire da dariya ya ce har suka bar wurin suna wato shagon mai shinkafa e suna zolayarsa ah, eh lallai adam e adam gasho ya kwamsa santi yauwa to sai kuma labarin da Ali Jauro mai gidan wanka aiko mana. Oh. Eh, Ali Jauro mai gidan wanka da Alhaji Isiya mai kwalta titin ya Yahaya Gusau kenan labarin haɗin gwiwa ne. Eh. Wai wata rana ne wani bakatsi ne ya je bakunta garin Hadeja. Yana shiga garin haɗeja kawai sai ga mutane sai gudu suke ta yi. To abinka da bako bai san me yake faruwa ba. Kawai shi ma sai <laughs> yanki ta kolo shi ma ya ruga da gudu. Ya mutane kawai ana ta gudu. ana cikin gudu bakon sai ya lura ya ga kowa daga ya zo kofa gidan shi sai ya ga kawai ya shiga kuma ba tare da ya rufe kofa ba hmm, ya duba ya ga yadda kowa ya hita daga hayyacinsa ana ta gudu kawai dai sai yanke shawara ya rike daya <laughs> bari dai ya rike daya ya tambaye shi yana juyawa sai ya rike na gehen shi ya ce masa malam wai gudun mai ake yi ne sai mutumin ya ce ai wutan nefa aka kawo shine kowa ke gudu ya ya saka caji <laughs> Malam Ira kaji ko? <laughs> ka ji labarin da Ali Jauro da Alhaji Isiya mai kwalta titin ya Yahaya Gusau suka aiko ashe wai gudun da ake na wutan nefa ne ya dawo. <laughs> To ga dukan alamu dai layin waya ya hana mu ci gaba da wannan shiri amma mun samu abin da muka samu saboda haka iyakacin wannan shiri kenan sai sati mai zuwa da izinin Allah yanzu a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed ni ce Halima Jumrau ke mana fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata Allah ya sa mu ƙarasa ƙarshen wannan mako lami lahiya. Adam rawa ko shegantaka Adam rawa ba shegantaka ce gwamnati dan ita sallama cikon musulunci masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To Malam Bello, shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya bayyana jiya Juma'a cewa an ɗan tsagaita wuta a musayar wutar da ake yi da 'yan aware masu ra'ayin Rasha a gabashin kasar. Mr. Poroshenko ya shaida wa tashar talabijin ta Ukraine 1 plus 1 cewa ganin suman shafe kwanaki ba tare da asarar rayuka sojojinmu ba. Manuniya ce cewa an ɗan tsagaita wuta. sai da ya ce idan faɗan ya sake barkewa nan da nan ukraine za ta nemi makamai masu kisa daga ƙungiyar ƙasashen turai bai dai bayyana wanda ya alkawalin samar da makamai ko kuma waɗanne irin makamai ne yake magana a kai ba shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya bayyana jiya juma'a cewa ƙungiyar isis tana da makamai tari da kuma hanyoyin samun kuɗi amma ba ta fi ƙarfin a murkushe ta ba john brennan ya shaidawa majalisar hulɗa da ƙasashen ƙetare a birnin new york cewa mayakan sun samu cikakken horo sun kuma yi ɗamarar yaƙi saboda haka shawo kansu ba abu ne da za a yi a dare ɗaya ba sai dai brennan ya ce hare-haren da ake kaiwa ta sama ƙarƙashin jagorancin amurka ya rage wa ƙungiyar ta isis tasiri to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri Julie Lethers Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.